To a majalisar ƙasa kasan majalisa tana yunkurin gyara dokar ƙasa wato kundin tsarin mulki. Kuma idan ka lura ba yanzu ne aka fara ƙoƙarin gyaran kundin tsarin mulki ba. A majalisar baya wato majalisa ta shida ma an gwada an so a gyara har dai aka samu bayanai masu yawa akan maganan baiwa ƙananan hukumomin cin gashin kansu da ire-irensu. maganan baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu ma ya sake dawowa wannan karan majalisar wakilai ta amince da haka amma majalisar dattawa sai ta ki amincewa da maganan ce da kariya ma shugaban kasa da gwamnoni amma ta amince da baiwa kananan hukumomi cin gashin kansu to kaga ko a nan bello akwai rashin jituwa a tsakanin kwamitocin biyu wato mutum arba'in da hudu na bangaren majalisar wakilai da bangare da mutum arba'in da hudu na bangaren majalisar dattawa su ne suke zama shi kokarin gyaran wannan kundin tsarin mulkin idan ba su cimma yarjejeniya ko jituwa a kan batu ɗaya ba to bai yiwuwa wannan batu ya tafi wajen majalisun dokokin jihohi wanda dole sai da amincewarsu sannan wannan doka za a iya aiwatar da ita ta zama doka da ƙasa za ta iya bi. yanzu kasancewar an doshe siyasa da kuma zaɓe na shekara 2015 kamar wani irin abu wannan majalisa ta iya cimmawa game da wannan kundin tsarin mulki dinnan musamman ma bai wasu kanin hukumomi cin gashin kansu kafin a yi zaɓe. zai wuya gaskiya a samu wannan dokar ta tsaya ta zama doka ta kanta kafin har a kai ga zaɓe zaɓe ya rage wajen watanni uku ne yanzu za a shiga zaɓe to kaga a ce har wa'annan dokoki su kai majalisun jihohi har a amince a samu biyu bisa uku majalisu sun amince da shi har ya zama doka a aiwatar da shi cikin wata uku abu ne mai wuya idan ka lura majalisar kasa ta kusa shekara hudu ta kuma a a kai kai a kai suke kokarin gyaran wannan kundin tsarin mulkin har yanzu haƙa bata cimma ruwa ba tukuna to abu ne mai wuya a ce za a iya samun shi a cikin wata uku har a ce eh wannan doka ta zauna kananan hukumomi za su iya cin gashin kansu wato ba tare da suna zama karkashin gwamnoni ba karkashin gwamnonin jihohinsu ba sai yadda suka yi da su akan kasafin kuɗaɗensu da sauransu cikin wata uku abu ne mai wuya a same shi a haka sai dai kuma kamar batun gyaran kundin tsarin mulki abu ne da ake ci gaba da yi ba wai za a iya kammala shi a lokaci ɗaya ba ne idan wannan majalisar ta yi iyakacin nata kokarin aka zubda wasu a lokacin zaɓe mai zuwa wasu suka dawo za a ci gaba da gyaran kundin tsarin mulkin har sai lokacin da aka samu aka yi gyare-gyare kamar yadda mutanen ƙasa suka bukata a yi musu sannan waɗannan abubuwa za su zama doka da za a ji daɗi a ce eh yau an canza kundin tsarin mulki ga yadda mutane ke bukata kuma sun samu yadda suke so. To wakiliyarmu kenan a birnin tarayyar najeriya abuja madina dauda mun gode madina Ina gode kwarai na nan